karin bayani dai shine sanarwa ce babban mai bashi shara akan mu'amala da manema labaru femi adishina ya aika wa manema labaru cewa shugaba muhammadu buhari ana sa ran yau da tsakiyar dare zai dawo najeriya ta kaduna bayan da ya share kwanaki kusan hamsin yana hutu da kuma jinya ko duba lafiyarsa a ingila inda ya ce ah, hutul ya zo an ɗabi hutu na farko na kwana goma daga ba aka ƙara neman wa'adi bisa ga shawarwarin da likitoci suka bada na cewar ah, yana ɗan bukatar a ƙara duba lafiyar shi a ƙara bincikawa kafin su ba shi izini ya dawo. Wato, Umar, na fahimce ka dai kamar za a iya cewa kenan likitocin sun gamsu da yanayin lafiyar shi zuwa yanzu. eh to sanarwar dai bata ba da wani karin bayani dangane da lafiyar shi ko rashin lafiyar ba abin da dai sanarwar ta ce shine zai dawo najeriya yau da dare to tunda ya daɗe kuma bai dawo ba har ya kai maimakon ya kwana goma har ya kwana hamsin ai kaga ana sa ran cewar samun saukin ne ya sanya likitocin ko kuma masu kula da shi suka gamsu cewa eh lokaci ya yi ya dawo gida najeriya kuma shi yasa zai dawo amma wani ƙarin bayani dangane da saɓanin haka ba mu ji ba kawo yanzu